yau muna goma ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan goma miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke karatu cikin wani littafi mai suna at-tawdihu al-bayan li shajaratil iman wallafar babban malami al'imam al'allama abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na goma sha takwas a cikin wani littafi a inda ba mu gushe cikin fasali na farko ba fasalin da malayi ke mana bayani akan menene imani kuma menene tafsirinsa inda yake kawo hujjoji ratata daga alkur'ani da sunna wadanda suke nuna cewa ayyukanmu kyawawa suna cikin imani ra kyawawan ayyuka suna haɓaka imani kamar yadda munanan ayyuka sukan iya sukan tauye imani sauraka ayyuka wani bangare ne daga cikin imani ya kawo mana hadisin sufyan ibn abdullahi thaqafi wanda muka yi bayanin sa a wancan karatun ko za mu tashi fa bayyana ko nan za mu tashi ko fa bayyana bi hadhihi alwasiyati aljami'ati أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم ورجي له أن يدخل مع من قال, عن قال الله عنهم إن, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم a cikin sahih muslim kamar yadda muka karanta a wancan karatun na baya hadisin sufyan ibn abdullahi thaqafi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi mutumin thaqif ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ulli fil islam qawlan faɗa min wata magana da ta danganci musulunci la as'alu anhu ahadan ba'dak bayan ka bazan sake tambayar wani wannan maganar ba kala sai maza Allah ce da shi qul ka ce amantu billah da yi imani da Allah su mastaƙin, sannan ka tsaya kyam ka daidaita to shi ne malai yake sharhin wannan hadisi ya ce, fa bayyana sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi alwasiyati jami'a. da wannan gamammiyar wasiyar ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa annal abda idza atarafa bil imani bawa idan ya yarda da imani zahiran wa a zahirinsa wato a sararinsa da kuma baɗininsa wato a ɓoye sun mastakama alaihi ƙaunar wa amalan sannan ya tsaya kyam a kan wannan imanin ta fuskar zance da kuma aiki fa'ilan wa tarkan yi da bari faqad kamala amruhu to al'amarin ya cika wastaqama ala siratul mustaqim kuma ya miƙe kyam akan tafarki madaidaici warujiya lahu kuma ana masa fata an yadkhula a man qala Allahu anhum ya shiga cikin waɗanda Allah yake faɗa game da su innal ladhina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah sun mastakamu sannan suka tsaya kyam ta tanazzalo alaihibul mala’ikatu mala’iku za sauko musu suna cewa Allah ta kafu kada ku ji tsoro wala ta zano kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannatin latikun tuntu a duna ku albishir da gidan aljanna wadda aka kasance ana muku alkawarinta nahnu auliya'ukum uku mu ne masoyanku fil hayatid duniya a rayuwa ta duniya wa fil akhirah da kuma rayuwa ta lahira walakum fiha ma tashtahi anfusukum kuma a cikin gidan aljanna kuna da abinda zukatanku ko rayukanku suke so walakum fiha ma tad'un kuna da kuma abinda za ku rika nema a kawo muku nuzulan min ghafurir rahim wannan kabaki ne daga alghafuru mai gafara arrahim rahimu mai jin kai mala yake cewa wannan wasiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan bawan Allah Sufyan ibn Abdullahi Thaqafi a cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duk wanda ya wato ya da imani yayi imani da cewa Allah shi kadai ne abun bauta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya yadda da wannan a zahirinsa da baɗininsa ya yadda da wannan a firicinsa da aikinsa ya yi abin da aka sa shi ya yi ya bar abin da aka ce ya bari ya ce to wannan babu shakka al'amarinsa ya cika wato ya zama cikakken imani ya zama cikakken mumini wanda ya nuna maka shi imani ba wai kawai firici ne na baka kaɗai ba ayyuka ma suna cikin imani wanda duk zai yadda a furicinsa bayan ya kudirce a zuciyarsa ya furici kuma sannan ya yi aiki to shi shine zo da imani wanda yake cikakke kuma shi shine ya tsaya akan tafarki madaidaici a siratun mustaqim kuma ana masa fatar da gobe kiyama ko tun anan duniya lokacin da ya zo mutuwa ya samu wannan abinda Allah yake faɗa a cikin alkur'ani cikin suratu fussilat Allah yake cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah wato suka yi imani da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne mahaliccin su wanda ya samar da su daga babu ya ni'imta su da dangogin ni'ima daban-daban shine kadai Allah abun bauta ba su da wani abun bauta sai shi kaga wannan shine imani na zuciya da harshe zai furta shi sun yi imani a zuciyarsa cewa Allah shine mahaliccinsu don haka shine abin bautarsu sannan kuma suka furta wannan da bakinsu kaga an samu ƙudiri na zuci an kuma samu furici na harshe ƙalu suka ce sun faɗa saboda zuciyarsu ta ƙudirce abin suka ce Allah Ubangijinmu shine Allah rabbuna Allah rabbu mubtada rabbuna mubtada ne Allah kuma khabar ne ubangijin mu shine Allah wato wanda ya halicce mu yayi mu daga babu ya kuma ni'imta mu da dangogin ni'ima daban-daban to shine Allah shine abun bautan mu shine Allah abun bautawan mu kaga wannan shine tauhidi sannan Allah ce sun mastaqamu sannan kuma suka daidaita suka tsaya kyam wanda kuma yana nuni zuwa kyawawan ayyukan da za su yi za su yi wa Allah biyayya cikin abin da ya umarce su za su hannu daga abin da ya hana su kaga ayyuka na kwarai sun fito a nan sauraka Allah su wata ala ya haɗa abin imaninsu tare da ayyukansu wanda su da yal kamar yadda muka faɗa a cikin wancan karatun malamai musamman sahabban annabi sallallahu alaihi sun faɗi fassarar al-istiqama da ma'anoni daban-daban amma duka ma'anonin suna koma ga ma'ana ɗaya ce wani sayyidina abubakar ce al-istiqama shine su bautawa Allah kada su hada kowa da shi sayyidina umar ce al-istiqama shine bayar da farilla ta ubangiji da take kansu sayyidina usman ce su yadda cewa Allah subhanahu wataala shi kaɗai ne abin bautar su sayyidina ali shi ma ya faɗi magana kwatankwacin wannan duka in ka haɗa suna koma gaba na ɗaya shine tsayuwa da bautar Allah subhanahu wataala shi kaɗai ba tare da haɗa shi da kowa ba wani ita ce ba bautar Allah shi ne yin aikin da ya umarce ka kai gabar abin da ya hana ka ce bautar Allah to kaga wannan gabar qalu rabbuna allah thumma istaqamu daidai take da amanu wa amilus salihati amanu shine rabbuna allah thumma istaqamu shine wa amilus salihati wanda suka yi furta wannan maganar suka yi imani sannan suka yi ayyuka na kwarai sai Allah ya faɗi sakamakonsu da za su fara gani tun a nan duniya lokacin mutuwarsu ta tanazzalu bul mala'ika mala'iku za su sauko musu lokacin da aka aiko su karɓar rayukansu duka ɗan adam in ya zo mutuwa tawargar mala'iku suke zuwa karɓar ransa ƙarƙashin jagorancin malakul maut wani ya kun malakul maut lade wakila bikum shi yake jagoranci sannan kuma tawaffat rusuluna wahum layu yufarritun kaga ashe akwai tawaga ta mala'iku to haka duk mutumin da zai zo mutuwa zai ga mala'iku ko dai ga mala'iku na rahamar Allah subhanahu wata'ala cikin kyakkyawar sura da za su zo masa da lalama zo masa cikin wato fara'a zo masa cikin girmamawa su zo masa suna ƙanshi ko kuma su zo masa cikin mummunar sura mummunar kama mai ban tsoro zo masa da magana maganganu kausasa masu zafi tare da razanarwa da tsoratarwa da firgitarwa da azaba ta haka kowanne mutum ya zo mutuwa ko dai daga wannan ko kamar da ya zo cikin hadisin albara ibnu azib wanda imam ahmad ya fitar to ne Allah a rai yake faɗar cewa to waɗanda suka yi imani kuma suka yi kyawawan ayyuka a rayuwarsu tatanazzalu alaihi wal mala'ika mala'iku za su sauko musu mala'ikun rahama mala'iku na tausayawa cikin kyakkyawar kama zo suna cewa da su Allah ta khafu kada ku ji tsoron abin da za ku iske bayan mutuwa kada ku ji tsoron komai kada ku ji tsoron kanta mutuwar da kwanciyar kabari da tashi bayan mutuwa da hisabi da aljanna da abin da zai biyo baya na siradi duk wanda kai ta da muku hankali kada ku ji tsoro wala tahzanu kada kuma yi ku yi bakin cikin abin da kuka bari ko za ku bari na yaya da dukiya da iyali da masoya kada wannan ya ya sa muku bakin ciki kwantar da hankalinku wa abshiru bil jannati kuma ku yi albishir ko albishirinku da aljanna cewa gidan aljannar da ake muku alkawari to yanzu kun kama hanyar tafiya shiga cikin wannan gida a lokacin bayan bawa Allah ya karɓi ransa an binne shi za a buɗe masa ƙofarsa idan mumini ne ƙofarsa ƙofa ta gidan aljanna zai fara jiwo ƙanshinta da ni'imarta tana horo masa har da fatan Allah ya tashi alkiyama don yaje shiga inda aka tanada masa idan kuma kafiri ne to haka Allah zai nuna masa gidansa na wuta ya fara jin hucin wuta da zafinta ya dinga roƙon Allah kada Allah ya tashi alƙiyama to sai su ji wa abshiru bil janna albishirun ku yi farin ciki da aljanna allati kuntum tu'aduna wacce ake muku alkawarinta wacce ake alkawarinta muku ita a nan duniya a cikin karatuttukan ake muku na alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama masu azuzzuka masu huduba suna gaya muku cewa inda kuka yi aiki na kwarai to Allah ya tanadar wa duk wanda ya aiki na kwarai gidan aljanna innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus zuzula. wadda aljaddar aljannar da ake muku alkawari to ku albishir kun ɗau hanyar zuwa gare ta nahnu awliya'ukum mu ne majibuntanku masoyanku masu ba ku kariya fil hayatid dunya a nan duniya mu ne muka rayu tare da ku anan nan duniya wato suna faɗa wa mumini cewa a duniya sun kasance tare da shi ba wani mutum face akwai mala'ika tare da shi له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله Wani mutum yana da mala'iku da suke bayansa da gabansa suna tsare shi da izinin Allah da umarnin Allah wa inda alaikum la kiraman katibi la ce akwai masu tsaro a kanku masu karamci ne sannan marubuta ne su ne waɗannan mala'iku to za su bure muka kasance a duniya muna ba ku kariya kariya daga shaidanu na aljanu da ba shaidanu na mutane muna kare ku daga abin da zai cuce ku muna umartar ku da abu mai kyau muna hana ku mummuna fil hayatid duniya wa fil akhirah hakanan zamu kasance tare da ku a ranar lahira zamu kasance tare da ku a nan kabari zamu kasance tare da ku bayan tashi daga kabari har zuwa shiga aljanna to duk wannan zai kara wa mumini natsuwa da kwanciyar hankali kai da kake nan duniya kai kake ta koke-koken rashinsa shi kuma yana ce yana jin daɗi yana ce yana farin ciki yana cewa ya laita kaumi ya alamun ina ma mutane na sun sani ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal ina ma mutane na sun sani da irin karamci irin gafarar da Allah ya musu kuma ya sa ni cikin mutane masu daraja ababen karramawa saboda ka shi mumini idan ya mutu to hutu ce gare shi mutuwa hutu ce gare shi ya fita daga wahalhalun duniya da bakin cikin duniya da damuwar duniya ya shiga wani yanayi na jin daɗi na more rayuwa Allah sa mutuwa ta zama hutu gare mu suka ce wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum kuma a cikin aljanna kuna da abinda duk rayukansu ku suke so duk abinda yake mai ban sha'awa mai ban kaye da ɗan da mutum yake sha'awa yake ba da sha'awa yake da ban kaye a lahira ba in mutum ya nema zai samu ce ba ta shi an fusuku abinda rawukanku suke so saboda daɗinsa saboda kensa saboda amfaninsa don abinda yake tsaye bat daɗa ne kyakkyawa ne mai amfani ne zuciya tana son shi zuciya tana ƙyanƙyamin dukkan wani abin da yake ba shi da kyau ba baya da wani amfani mai cutarwa zuciya tana ƙinsa to don wani abu mai amfani da za ku yi sha'awa da za ku nema a lahira to za a kawo muku shi walakun fiha ma dau duk abin da za ku nema mala'iku su kawo muku shi ma za ku samu nuzulan min ghafurir rahim nuzulan wato kabaki ne daga mai gafara mai rahama wannan abin da Allah ya tanada muku na kayan jin daɗin aljanna wani kabaki ne na ubangiji mai gafara wanda yake gafarta wa bayansa zanubansa zanubansu sannan kuma ya musu rahama ya lullube su da rahamarsa to anan ash-shahid cikin wannan ayar shine fadar Allah subhanahu wataala qalu rabbuna Allah thumma istaqamu kaga wannan yayi daidai da fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abdullah ga Sufyan ibn Abdullah qul amantu billah thumma istaqim sannan malai ce wa fi hadith ibn Abbas al-muttafaqi alaihi ya zo cikin hadith ibn Abbas al-muttafaqi alaihi wanda bukhari da muslim suka ruwaito fi wafdi abdul da yake maganar tawagar abdul hina wafadu ala annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi tawaga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam haythu qalu inda suka ce masa murna bi amrin faslin ka umarce mu da wani al'amari wanda yake dalla-dalla daki-daki wato faslin ai mufassalin mubayyanin ko kuma faslin faslin ai fasilin bainal haqqi wal batil ka umarce mu da wani abu wanda yake tantance tsakanin gaskiya da ƙarya nukhbiru bihi man wara'ana da zamu gaya ma waɗanda muka baro a baya wato muka baro su a can garinmu wa nadkhulu bihi aljanna kuma mu shiga da shi aljanna wasu saluhu an ashiribati suka tambaye shi game da abubuwan da suke sha abubuwan da suke sha ko kuma mazuban abubuwan da suke sha wato abubuwan da suke zuba abin da suke sha fa amarahum bi arba'in sai umarce su da abu hudu wani hahu ma'anin arba'in ya hana su abu hudu amarahum bil imani billahi wahda ya umarce su da su imani da Allah shi kadai qala annabi yace da su atadruna mal imanu billahi wahda ko kun san menene ake nufi da imani da Allah shi kadai qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne mafiya sani qala sai yace shahadatu an la ilaha illallah shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa kuma lalle muhammadu bawan sa ne ne wa iqamus salati da tsaida sallah wa ita'uz zakati da bada zakka wa sawm ramadan da azumin ramadana wa an tu'tu min al-maghnam al-khums kuma ku bada kaso ɗaya bisa biyar na ganima wa nahahum an arba'i ya hana su abu hudu anil hantami ya hana su amfani da abin a tulu jajayen tuluna ko korayen tuluna wadda da ainihin gorori gora wacce ake wato abin ɗinta da duma sannan wannan kair da kuma abin akushi wanda ake ake rarake wani bangare na itace itacen dabino rarake shi da zama akushi da ake zuba abu a cikinsa wal muzaffati ko kuma mazubi wanda aka shafe shi da kwalta shafa kwalta a cikinsa bayan an sassaka shi wa kala annabi ya ce da shi hunna, ku tsare waɗannan abubuwa da na yi muku umarni ku kiyaye su wa akhbiru bihin man wara'akum kuma ku ba mu waɗanda suke ku sanar da waɗanda suke bayan ku wato wanda kuka baro ku sanar da su wadanda abubuwa wani hadisi na Abdullahi dan Abbas kamar yadda yake yana cikin sahih Bukhari da Muslim hadisin da yake bayanin wafdu Abdul Qais wafdu Abdul Qais asali a akwai wani bawan Allah wanda ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ana kiran shi uh, munqiz ibn hibban munqiz ibn hibban daga cikin wannan kabila kabila ta rabi'a wanda suna zaune ne a al-bahrain bahrain can gabashin abin nan gabashin saudiya inda yanzu ake cewa al-ahsa a wajejen suke zaune suna zaune a wannan yankin sai wani daga cikin mazauna wannan yankin ɗan ƙabilar rabi'a sai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya musulunta nabi ya koyar da shi karatun suratul fatiha da kuma suratul baqara sai ya koma wajen mutane ya koma cikin ya koma garinsu sai ya zama na. yawa annabi ya rubuta masa wani rubutu tare da shi iri in yaje ya karanta wa mutanensa da ya je cikin 'yan kwanakin farko sai ya ɓoye wannan rubutun bai faɗa musu ba sai zama na yana tashi ya yi alwala ya yi sallah duk lokacin da sallah ta yi ko cikin dare ya tashi ya kiyamun laili karanta alkur'ani sai matarsa ta kula cewa ga wani abu da yake yi da mutanensa ba saba yi ba sai ta je ta gaya wa mahaifinta ana ce da shi almunzir ibn amir sai ta faɗa masa cewa ga abin da ta ga mijinta yana yi yana tashi ya wanke gaɓoɓinsa ya wanke gaɓoɓinsa sannan ya rika sunkuyawa yana kuma faɗuwa ƙasa ita ba ta gane ba ba wadda haka sai wannan mahaifin nata almunzir ibn amir sai ya zo ya same shi sai suka tattauna sai masa bayanin abin da musulunci yake nufi sai shi ma ya ji a ah, to ai zai iya shiga annan addinin sai ya karba addinin daga nan sai suka tara mutanensu gaba daya eh, suka yi musu wa'azi suka karanta musu kuma ya karanta musu wannan rubutu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi sanda na duk sai suka musulunta sai suka ce to ya kamata su yi tawaga su zo su sami annabi sallallahu alaihi wasallama don ya ƙara musu bayanin wasu abubuwa da suke aikatawa ko wasu abubuwa da za su yi su shi ne suka zo wajensa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu wannan bayani su ne wafdu abdulkais shi abdulkais ɗin ɗaya daga cikin shugabanninsu ne shi abdulkais to shi ne suka ce murna bi amirin faslin ka umarce mu da wani al'amari wanda yake mabayyani wanda yake karara kowa ya ji zai fahimta ko kuma fasilin ay fasilin bainal haqqi wal batil abinda zai rarrabe mana tsakanin ƙarya da gaskiya nukhbir nukhbir bihi zaka ce nukhbir bihi zaka ce nukhbiru ya zama ya zama sifa ce ko ka ce nukhbir ya zama jawab ne na mur ko ka daure ko ka yi rufa bil raf'i ko bil iskan dudde ne bil jazmi dudde ne ce nukhbiru bihi man wara'ana wanda za mu je mu gaya ma waɗanda muka baro wato ka ba mu saƙon da muka koma za mu yi musu bayani wa nadkhulu bihi aljanna kuma idan muka kiyaye abinda da ka gaya mana za mu shiga aljanna wa sa'aluhu anil ashriba suka yi masa tambayoyi cikin abin da suka tambaya akwai al ashriba abin suke zuba abubuwan shan su ko kuma abubuwan da suke sha ma to shi da annabi sai umarce su da abu hudu ya hana su abu hudu ya umarce su billahi bil imani billahi wahda ya umarce su da imani da Allah shi kadai su yi imani da Allah shi kadai kala sai ya ce da su a tadruna mal imanu billahi wahda kun fahimci me ake nufi da imani da Allah shi kadai kalu Allahu wa rasuluhu a'lam su suka ce Allah da manzansa ne mafi sani wato zuwa yanzu ne ba mu sani ba amma Allah ya sani shi fi kowa sani haka nan manzansa ma to wannan sabai sukan gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lokacin da ya musu tambaya domin duk abin da annabi ya tambaye su da yanzu zai gaya musu ya fi su sani Allah kuma ya fi kowa sani saboda shi ne ya sanar da annabin kansa wanda duk abin da aka tambayi sahabbai suka yi wa annabi tambaya suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ah, amma yanzu in na tambaye ka kaga wani ba ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam eh aka ce Allahu a'lamu ah, Allahu wa rasuluhu saboda wancan lokaci yana tambaye su akan abin da shafi addini kuma ya tambaye su don ya sanar da su kaga ya fi su sani amma wani abu da yake faruwa a rayuwar ta yau da gobe ba a cewa wa rasuluhu alam ya koma ga Allah Allah ya sanar da shi abinda ya shafi addini amma bai sanar da shi ko meye mutane suke yi ba ma qultu lahum illa ba amartani bih an a'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim وأنت على كل شيء شهيد nabi isa yake cewa ban gaya musu wani abu sai abinda ka umarce ni in gaya musu ku bauta wa Allah shine ubangiji na ubangijinku ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ina sa ido a kansu lokacin da nake cikin su ina raye tare da su ina kallon abin da suke yi kuma ina tsawata musu in sun yi ba daidai ba falamma tawaffaitani amma lokacin da karɓi raina ba na tare da su falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim kai ka san me kai ka kai ka me sanin abinda suke ciki wa ala shay'in shahid kai masanin komai ne wadda kake halarci a dukkan komai to shi da ce shahadatu Allah ilaha illallah sai da annabi ya gaya musu me ake nufi da imani shi shaidawa babu abu bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma muhammadu bawan sani ne manzon ne wa iqamus salati kuma tsaye da sallah wa ita'u zakati kuma da bada zakka wa sawmu ramadana da azumin watan ramadan wa an tu'tu min al-maghnam al-khums kuma ku da wato ɗaya bisa biyar na ganima to anan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya um, an ce ya umarce su da abu hudu amma anan kamar abu biyar ne shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakat wa sawmu ramadan kace shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wani abu ɗaya ne kalmar shahada kenan sannan iqamus salati abu na biyu sannan Ita'u zakati abu na hudu abu na uku sannan saumu ramadan abu na hudu sannan sai wa an tutul min al-maghnam al kaga abu biyar kenan to ko ta aka ya umarce su da abu hudu amma abin da aka faɗa a nan abu biyar ne wasu malamai suka ce watakila da sallah da ba da zakka abu ɗaya ne saboda haka Allah yake haɗa su qimus salata wa atu zakka saboda haka aka ɗauke shi akan abu ɗaya ne to zai zanto hudun sun samu kalmar shahada ko kalimatu shahadatai sannan tsaye da sallah da zakka abu daya sannan azumin watan ramadan shi ma abu daya sannan kuma an tsotso min al-maghnam al-khums ba da daya bisa biyar na ganima khumsi daga cikin ganima ya zama abu na hudu to haka wasu suka ce wasu kuma malamai suka ce a'a kowanne yana cin gashin kansa annabi ya haɗa musu guda hudun sai kuma ya ƙara musu da na biyar shine wa an toto min al khubus saboda sun kasance suna kusa da kafirai saboda sun gaya wa annabi lokacin da suka zo suka ce tsakaninmu da kai akwai kafiran muzar akwai kabilan muzar wanda basu musulunta ba don haka ba ma iya baro inda muke mu zo mu same ka saboda za su tare mu a hanya su yaƙe mu sai mu bari sai a cikin watanni mai alfarma masu alfarma saboda larabawa sukan dakata da yaƙi a cikin watanni masu alfarma wato a cikin watan abinan zulkaida da zulhijja da almuharram da kuma watan rajab ba sa yaƙi a cikin waɗannan watanni to sai mu bari sai waɗannan watanni sun zo sannan muke iya tahowa wajenka da ka gaba a kowane lokaci muke da muke iya zuwa wajen kama idan muna da bukatar zuwa to wannan ya nuna kenan akwai kafirai kusa da su wanda kuma a tsakaninsu ba zaman lafiya akwai yaƙe-yaƙe to ana yaƙi za a samu ganima to aka samu ganima Allah ya ce wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu Allah ce da duk kuka samu na ganima to Allah shi ke da ɗaya bisa biyar na wannan abin sannan kaso hudu kuma sai a raba muku to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara musu da wannan na biyar din saboda wannan buƙatar da za ta iya tasowa saboda za su yi yaƙi kuma za su iya nasara za su samu ganima to kas su rabe a tsakaninsu su sani ɗaya bisa biyar na abin da suka samu na ganima su aje na Allah ne haka wannan ba cikin hudun abubuwa illa annabi ya ƙara musu shi ne wasu daga cikin malamai suka ce akwai ma iskali ai abu hudu da aka ce annabi ya ce da farko ya umarce su da imani da Allah shi kadai da ya ce ya umarce su da imani da Allah shi kadai sai kuma ya fassara musu menene imani da Allah shi kadai sai ya ce su ne waɗannan abubuwan sai suka ce to kaga waɗannan abubuwa biyar da aka ambata duka fassarar imani da Allah ne da haka ɗaya aka ambata ba a faɗi sauran hudun ba an fahimta wasu suka ƙara kwaɓa abin ba suka ce ba magana ake ta an faɗi biyar ba a ɗaya ma ne kawai aka faɗa tun da ce aka yi imani da Allah shi kaɗai sai tambaye su kun san ne imani da Allah shi kaɗai sai suka ce Allahu wa rasuluhu wa alam sai annabi ce to imani da Allah shi kaɗai shine ku shaida babu abota da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu bawansa ne manzansa ne sannan ku tsaye da sallah ku bada zakka ku yi azumin watan ramadan sannan ku bada ɗaya bisa biyar na abin da kuka samu na ganima cikin waga haizu a ɗaya ake an faɗi ɗaya ne aka fassara ɗayan aka yi bayanin ya yake ana bayanin abubuwa biyar na farko sai kuma ka yi bayanin yadda yake cito ina sauran uku wani sai suka ceto a ta yi mai ruwa ya manta bai rike ba aura ka sai bai faɗi shi ba ala iya halin ne shi malam abin da ya kawo hadisin dan a fahimci cewa imani da Allah ba wai ya takaita ne kawai a furici ba ko kuduri imani da Allah ya kunshi har ayyuka da muke yi saboda annabi ya ce da su imani da Allah shi kadai da ya tashi fassara musu imani sai ya faɗi kalmar shahada kalimatu shahadatai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga wannan firici ne na maka da mutum zai yi sannan sai faɗi ayyuka kuma iqamus sala tsayar da sallah aiki ne sannan ba da zakka aiki ne azumin watan ramadan shi ma aiki ne sannan abinda ka samu na ganima ka abinda mayaka suka samu na ganima su ɗauɗe bisa biyar ɗinsa su bawa Allah shi ba wani aiki ne saboda haka kaga ashe abin da yake kawo hujja a kansa ya bayyana ya fito fili shine imani bai takaita a zuciya kadai ba kamar da su ce imani shine kawai kuriri na zuciya a'a ayyukan mu ma suna cikin imani wani bangare ne na imani wanda shine dalilin kawo hadisin saboda haka bukatar kawo hadisin ta bayyana a nan bai ambaci hajji ba saboda lokacin ba a farlanta hajji ba a lokacin ba a farlanta hajji ba saboda ka shi yasa bai faɗi ta ba wa nahahum an arba'in ya hana su abubuwa ya hane su abubuwa hudu an alhantami alhantam sune aljirar alkhudur ko alhumur wato aljarra tulu da ake amfani da shi suna yin sa da laka su shafe shi ya yi ja da cewa wasfin ba shi ne sifar ba shi ne abin la'akari ba shi ne tulu dai an sani da ƙasa ake shi da tabo to shi ne alhantam ɗin addubba kuma wato gora ce asali duma ce duma ne da ake rarrake shi wadanda suke rayuwa a ƙauye sun san sun san eh, gora sai kuma annaqir annaqir kuma itace ne ake rarake shi ya zama akushi da ake iya zuba abu a ciki almuzaffat shi kuma duk wani mazubi ne da aka yi shi da ƙasa amma kuma aka sa kwalta aka shafe cikinsa da kwalta ta da za a iya zuba abu kuma ya juma ba tare da ya yi naso ba to waɗannan abubuwa larabawa suna da suna suna suna shan nabiz annabiz shine sai su dau dabino sai su jefa a ruwa dan ya jima a ruwa sai ruwan ya zaki sai su dauka shi sa kamar dai wata hanya ce ta su samar wa kansu abin sha mai zaki to sai a jefa dabino in ya dade a ciki sai ruwan ya yi zaki ya yi zaki sai su sha wanda shi ne suke kira annabi a wani lokaci aka jefa dabinin ya daɗe ya jima ya jima ya jima to ka sha zai iya ma bugarwa ya jima a ciki ya tsuru ya yi kwana da kwanaki to in aka zo aka sha sai ko mutum ya fara tangadi to shi ne a nan suna shan nabis. abin da to shi ne anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wasu mazubai da kada su yi amfani da su lokacin da za su ji kadabi nan yayi abin da saboda in suka yi amfani da su sukan sa wannan dabino ya kai mataki na maye wannan ruwa ya kai mataki na maye da wuri wato amfani da waɗannan yakan sa kafin ka ankara sai ruwan ya kai ya zama burkutu da mutum ya sha kuma sai sai fara layi ya fara tangadi to sai ce to su na amfani da waɗannan amma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya goge ya shafe wanda hukunci yake cewa kuntu nahaitukum anil intibazi illa fil asqiya fantabizu fi kulli wi'a'in wala tashrabu muskira na hana ku wato tsuma dabino sai a cikin wasu mazubai da aka keɓance ce to yanzu kuna iya yi a cikin kowanne ma amma ka kuskura ku sha abin da zai bugar da ku sauraka kuna iya sa wannan dabino a cikin duka waɗannan abubuwa da ya hana a cikin wata gora ne ko wani ƙoƙo ne ko wani guduma ne amma ku kula kada ku sha abin da zai bugar da ku to wannan shine abin da annabi ya musu magana akan waɗannan abubuwa ne saboda a lokacin suna yawan amfani da su sannan kuma in aka yi amfani da su su kuma kan jawo abin da aka zuba a ciki ya kai mataki na samaye da wuri to sai hana su amma daga baya annabi ya ce su yi amfani da kowane ƙoƙo wajen su tsuma dabinan su su sha amma kar su yadda su sha abin da zai bugar da su to abinda da yasa ya kawo waɗannan abubuwa ya kawo wannan hadisi shine ƙara dai tabbatar da maganar da yake ta yi cewa shi imani ba wai kawai magana ci ta fatar baki ba ba kawai wani abu ne a zuciya kaɗai yake ba dole yana naso ya shiga gaɓoɓi kuma a ganshi a zahiri sai ya ce fahaza aizan sarihun fi ilkhali shara'i zahirati bil iman ah, wannan hadisi ƙarara ya nuna shigar da ayyuka na zahiri shari'u na zahiri shigar da su cikin imani mithlas salati wa zakati wa siyami kamar sallah da zakka da azumi wa ita'il khumus min al-maghnami da ba da ɗaya bisa biyar wato khumusi na ganima wa kullu hadha duk waɗannan abubuwa da ya ambata yufassiru lana al-imana tafsiran yuziru al-ishkal yana mana tafsirin imani ne tafsirin da zai gusar da duwani wani wata rikitarwa wa annahu kama yadkhulu fihi al-aqaidu al-qalbiyyah fa yadkhulu fihi al-a'mal al-badaniyyah to shi imani kamar yadda aqidu da ke zuciya aqidu na zuci suke shiga cikin kalmar imani to haka nan ayyuka na gangar jiki su ma suke shiga cikin kalmar imani fa kullu ma qarraba ila Allah min qawlin wa amalin wa i'tiqadin fa innahu min al-iman duk wani abin da zai kusantar da mutum ga Allah kusantar da bawa zuwa ga Allah magana ne ko aiki ne ko aqida ce to wani yana daga cikin imani saboda duk rayuwar bawa ta ta'allaka da kusanci ga Allah subhanahu wataala tana cikin imani shi ne ci gaba ne da ka hujjoji har ila yau bai daya ba ya ce wa fi sunan abi daud an abi umamata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman daga abu umama albahili abu Ubaba sunan shi Sunai ibn ajlan albahili ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zauna a masar sannan kuma ya zauna a sham a hibs cikin ƙasar sham ah, kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka rayu har kusan wato suna daga yana cikin karshe-karshen mutuwa daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa cikin mutane sahabbai da suka rayu a sham shine kusan na karshe a wajen rasuwa sun ce ya rasu shekara 81 sun ce ya rasu 86 sun ce ma shekara ta 91 bayan hijira ya rasu shine akhiru sahabati wafatan bisham asham shi ne na ƙarshen wanda ya rasu a faɗar wasu daga cikin malamai wani shi ne abu obama albahiri sunan shi sudai ibn ajlan to shi ne yake cewa ya wato yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da hadisai dan dama yana da hadisai sun kai 200 da wani abu man ahabba lillah annabi yana cewa man ahabba lillah wanda ya so dan Allah wa abghada lillah ya ki dan Allah wa ata lillah ya bayar dan Allah wa mana'a lillah ya hana dan Allah faqad istakmala al-iman to hakika ya cika imani ah, man ahabba lillah wanda ya so dan Allah wanda ya so mutum bai so shi dan wani abu sai dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama cewa da duk abubuwa guda uku salatu ban kunna fihi qad wajada halawata al-iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi bima siwahu wa huwa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa lillah nabi yace abubuwa uku duk wanda yake da su to ya samu dandano na imani ce zamo Allah da manzansa su suka fi soyuwa gare shi fiye da kowa fiye da duk wani wanda ba su ba wa an yuhibba almar la illa lillah ya mutum ba wani abu sai dan Allah ya so shi so na dan Allah sauraka dukkan mumini yakan so so so na tsakani da Allah ba dan wata maslaha ta duniya ba wacce san zai iya tashi idan ta tashi idan aka rasa ta ya shi dan Allah dai mutum wanda yana tare da Allah to yana san shi ba wai don yana samun wani abu a gurinsa ba ba don yana fatan ya samu ba yana son shi ne tsakani da Allah wannan son shi yake sawa bawa ya zanto ya samu inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai tashi na biya faɗi mutane bakwai da za a sa a inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan cewa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi da mutane biyu da suka so junansu don Allah suka haɗu a kan wannan suka rabu a kan wannan to waɗannan suna cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai tashi sai wannan inuwar al'arshin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ranar gobe kiyama zai rika ce aidal mutahab aidal mutahabina fiya aidal mutazawirina fiya al-yawma udhilluhum bi dhilli yawma la dhilla illa dhilli ina masu son junan su saboda ni ina waɗanda suke kaiwa juna ziyara saboda ni to a yau zan sa a inuwa ta ranar da babu wata inuwa sai tawa saboda ka so dan Allah wani abu ne da yake hada bayi a nan duniya kuma har lahira zanto suna tare babu abin da zai raba su to man ahabba lillah shine kaso dan Allah wa abghada lillahi kuma ka idan Allah to ka ki mutum ba dan wani abu saboda wato ko dai ya kafirce wa Allah ka ki kafircinsa ba wai kawai saboda zatinsa saboda gangar jikinsa ko kuma saboda wani abu da ya hado ku a'a kawai saboda ya kafirce wa Allah kai baka ji baka san shi ko kuma saboda wasu miyagun sa. ka ƙi shi saboda waɗannan miyagun ɗabi'u ba don wani dalili daban ba shi ne albugudu fillah shi ne albara fillah mumini yakan iya zama mai biyayya ga Allah yakan iya kuma kasancewa mai saɓo a wani lokaci to shi wannan duka abubuwan biyu za su iya haɗuwa tare da shi a so shi ta wani ɓangare a ƙi shi kuma ta wani ɓangare mumini wanda ya ibadi da Allah ya yarda da samuwarsa da kaɗai takarsa kuma yake bauta masa shi kaɗai sannan kuma yake wasu ayyuka masu kyau amma kuma ta wani bangare yana yi wasu ayyuka da ba su da kyau wani yana shan giya ko yana sata ko yana ƙarya ko yana cin amana sauraka ta ɓangaren imaninsa da Allah subhanahu wata'ala da bangaren sansa da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka so shi ta wannan bangaren bangaren kuma saban da yake yi sai ka ƙi shi ta wannan bangaren saboda haka mutum ɗaya abubuwan biyu suka iya haɗuwa a kansa kana son sa saboda wani dalili kana ƙinsa kuma saboda wani dalili kana son sa a duk lokacin da maganar soyayyar muminai ta taso to yana ciki duk lokacin da ake maganar kiyayyar masu laifi iri kaza kaza to yana ciki shi ma to wannan zai iya yiwuwa shi mumini ba a kinsa gaba daya ce duk an kishi ta kowane bangare lokacin da wani bawan Allah yake yawan shan giya ana kawo shi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana hora shi dai wata kai wata rana wani yayi fishi cikin sahabbai sai la'ance shi nabi ya ce ya zaka la'ance shi baka san yana son Allah da manzansa ba baka wannan abin da yake na sabo ba shi yake nuna baya san Allah ba baya san manzan Allah sabansa daban kuma eh, sansa da Allah da manzansa kuma yana nan da yana sabawa Allah saboda ana iya san shi min wacce a kishi kuma min wacce ta wata fuska a so shi ta wata fuska a kishi wa a'ta lillah ya bayar dan Allah wato ya bayar saboda neman sakamako wajen Allah bai bayar dan riya ba kudan a yaba masa kudan a ce mai bayarwa ne mai kyauta ne kudan a yi masa jinjina ko na a buga a jarida a faɗa a rediyo ta bayaninsa nan zai bayar masu ya kirawo 'yan jaridan sun dasa kyamara sannan ya bayar in kuma ya bayar ba je sun yada ba shi ma zai zama abin laifi ya za mu yi kaza ba ku faɗa eh in ba mu yi ba ku ce ba ma yi kuma mun yi ba ku yi magana ba wani fada yake ba a fada ba waga shi yana fada yana bayarwa da dan a fada din wasu ko nan fadar da ake yi yana jin dadi ta ci sakamakon sa ya ku lahira ana cewa ina masu bayarwa dan Allah ya tashi maza ci koma ka bayar saboda yan jarida su buga saboda ai bayani ka bayar zaka shikenan ka samu ka samu sakamakon ka duk ba an fada ba eh? shi ke nan wannan shi ne sakamakonka ka ya zanto ga shi dai a zahiri ya yi kyakkyawan aiki amma kuma laifi yawa Allah man tashi a dalilin wannan wuta za a tafi da shi saboda riya mummunan aiki ne shirka ce karama kuma ya yi dan wannan sauraka wanda zai bayar dan Allah ba lalle wani na jikinsa ba ya san bayar ba in ba wani dalili ne ko wata munasaba ta taso ba cikin mutane bakwai ɗin da annabi ya faɗa cewa za a sa a cikin inuwar al'arshi ke cewa wa rajulun ta saddaka bai sadakatin fa'afaha hatta la ta'alama shi ba luhu an faƙat yaminu da mutumin da zai ba da sadaka ya yi taɓoyewa har hannunsa na hagu ba bai san abin da hannun da bai bayar ba wata saboda ukuwewa ma kai ka ce hannunsa na dama na hagu kaga dai shi yake dab da na dama kusa da kusa a jikin gangar jiki daya ba ko shi bai sani ba to wanda haka ya dace ita sadaka musamman wacce za ka yi wa mutane ɗaiɗaiku ba wai sadaka ta al'umma ba akwai sadaka da ake ta al'umma wadda babu laifi a bayyana ta saboda wasu koyi mutum ya gina makaranta ko ya gina masallaci ko ya gina abin nan babu laifi wannan a zo a bayyana saboda mutane su gani su ma su kwaikwaya wajen aiki alkhairi don nan ba mutum ɗaya wa ba bare ka riƙa yi masa gori cewa ba na maka kaza ba ba na maka kaza ba la ce in tubdu sadaqati fa ni'im in mahiya wa in tuhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum muka bayyana sadaka ba dalla da haka kuka bayyana ta saboda mutane su gani su ba su koyi da irin wannan Allah ba da da wannan manufa to wani abu inda ya shafi abin na al'umma duka wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara amma kuka boye kuka ba wa fakirai fa huwa khairul lakum wannan shine fi alkhairi saboda wanda fakirin da zaka bashi sadaka amma tsakaninka da shi wani ma bai sani ba ka karrama shi ka mutunta shi ka darasta shi amma za ka ba shi sadaka sai ya yi layi a kirawo masu kyamara ana ɗaukan zozo nan a dalla masa kyamara a yi masa hoto sannan ka ba shi akwai cin mutunci akwai tozartawa ba daidai ba ne eh duk taimako da ake ba wa mutane ana son zanto an ba su ne cikin karamtawa da shi yasa ce wata tukhuha wa tukhuha tuhal fuqara aka ambaci talakawar anan saboda ɓoye abin anan yafi musu a fi musu darajtawa amma wani shi ya fi son ba an fada ba an nuna sanda ake baka akwai wani abu da ta kai ci da na taba gani kuma ba na wushewa ina ta fadarsa wasu dalibai ne za su ba wa malamin su mota sai da aka ɗauko facebook aka buɗa aka sa kyamara kamar yadda nake karatun nan aka ɗauko motar aka zo aka yi bayani nawa ma aka sai motar da mutanen da suka taimaka ni na ba da kuɗi kaza ni na ba da kuɗi kaza duka a lokacin miliyan biyu ne ma da wani abu sannan ga malamin nasu a tsaye kuma aka kuma malamin su kuma musu qur'ani aka dauka aka bashi bawan Allah yana murmushi aka nuna duniya an saya masa mota kaga wannan ai ba girmamawa a ciki ba girmamawa a ciki motar fa karo karo fa suka yi ba fa wani mutum ɗaya to shi wa ata lillah wa mana alillah ya hana dan Allah to ya hana mutum ba dan wani abu saboda ya san abin da zai shi sabon Allah zai yi da shi zai kauce hanyar Allah ne da shi ko zai kara masa wata dama ta yi laifi to sai ya hana shi ba ya hana shi dan ya tsane shi ba a dan ya kula in ya ba shi zai je sai abin shaye-shaye ne ko zai je neman karuwai ne ko wani abu irin wannan sai ya hana shi wana shi ne hanawa don Allah na shi to duk waɗanda ya wannan faƙaris sakmalar iman hakika ya cika imani imaninsa ya cika to wani hadisi shi ma kamar yadda ya saba sannan ya ka hadisi zai yi sharhinsa ya yi bayanin abin da yake so ya fito da shi daga hadisin to za mu tsaya a nan insha Allah karatu na gaba Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu ji bayanin da malam zai yi abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh